a jiya na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta miƙa wasu shanu da ake zaton cewa na sata ne ga gwamnatin jihar borno wanda aka yi kiyasin cewa adadin su ya kai ɗari uku da goma sha shida da kuma kwato daga hannun mutanen da ke kwatan shanu a hannun makiyaya da aka danganta su ga 'ya'yan ƙungiyar boko haram a watan jiya ne dai rundunar sojan najeriya ta bayyana kame wasu mutane guda talatin da ce ciki har da wasu jami'an ta guda hudu wato jami'an soja da kuma na 'yan sanda biyu da ma matasan sa kai da ake kira civilian jtf da hannu cikin satan satar shanun makiyaya a dajin kanal mustapha anka shine mai magana da yawon rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wanda kuma ya mika wannan shanu ga gwamnatin jihar borno mun zo nan mu na garaj domin wakiltar shugaban guduma sojoji ta bakwai wato brigadier general victor domin mu hannanta shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin jihar borno a wata guda da ya wuce an kama jami'an tsaro da 'yan sanda da kuma farin kaya waɗanda ake tuhuma da hannu wurin wannan sace-sacen na shanu yanzu haka suna can ga hukuma ana binciken su abin da kamu kenan shanu ne kuka mika ita gwamnati yanzu shanu guda 316 barista kaka shehu lawan din da shine kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma attorney general ɗan jihar da kuma ya karbi wannan shanu a madadin gwamnatin jihar borno wato abin da ya faru shine a wata da ya gabata wato kwamitin tsaro na jiha wanda ake kira security council sun yi mitin akan wannan shanayen da kuka gani soja sun yi aiki sun kakkama mutanen da suke da hannu a sace-sacen shanayen mutane a jeji da kuma ana zargin suna sayarwa su ba wayannan miyagun mutane kudade to a cikin binciken da ake yi aka samu wasu shanaye a hannun wannan mutanen shine aka nada wani kwamiti karami a cikin kwamitin da ni akwai ofisa na soja akwai kuma dokta daga polis wanda aka ce mu dinga kula da shanayen nan mu ba su abinci da ruwa da magani har sai idan an ba mu wani a directive daga gaba ko za a samu masu shine a mika musu ko kuma wani directive zai biyo baya sai to a cikin wannan abin da muke yi Allah ya sa kuma ka sake samun wannan shanaye 316 to shine yanzu aka kawo a ƙara wayancan za mu ci gaba da rike su sai har kuma muka samu wani umarni daga hannun hukuma da ta samu mu kula da wannan abin kafin adadin shanun gaba ɗaya nawa ne a da fari muna da shanaye ɗari da hamsin da wani abu kuma yanzu an ba mu ɗari uku da sittin a ɗari uku da goma sha shida so idan ka hada su zai baka ɗari hudu da wani abu kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kakashe lawan kenan ke bayani game da wasu shanun da rundunar sojan najeriya ta miƙa wa gwamnatin jihar da ake san cewa yan kungiyar boko haram hada da wasu jami'an tsaron da ake zarga ne suka kwato waɗannan shanu a hannun makiyaya a daji haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya